ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلاً waɗanda suke kafircewa Allah suke kafircewa manzanninsa kuma suna son su raba tsakanin Allah da manzanninsa su yi imani da Allah su ta manzannin suna cewa mun yi imani da wasu daga cikin manzanni mun kafirce da wasunsu suna son su riƙe wata hanya tsakanin kafirci da imani suna zaton za ta tsayar da su